الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اكتفى أثاره واهتدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من يو الله قولي جل جلاله wanda ya ara mana rayuwa zuwa nan yammaci na juma'a al-mubaraka 28 ga watan ramadan na 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daidai da 28 ga watan uku na 2025 miladiya Allah ya sada mu da alkhairin wannan yammaci ya tsare mu daga shirin da ke ciki wanda wannan rana insha Allahu ita za ta zama cikamakin tafsiri da ake gabatarwa na maza a wannan masallaci a tsawon wannan wata mai albarka kamar yadda muka faro tun farkon azumi da kuma gudunmuwar da ɗan uwa shi malami malam ja'afar salihu ya gabatar kusan tsawon mako guda Allah saka da alkhairi sakamakon uzurin da ya taso mun na tafsirin masallacinmu na sahaba da ke kundila a kano to insha jiya mun rufe wancan majalisi na tafsirin masjid sahaba haka kuma mun rufe tafsirinmu na masallacin islahul umma duka a kano insha yau kuma za mu rufe wannan tafsiri na wannan masallaci mai albarka na maza insha Allah gobe da safe karfe goma za mu rufe na mata tare da raba tallafi da kuma 'yan kyaututtuka ga waɗanda suka yi hidima a wannan masallaci ko ta sallah ko ta limanci ko ta ladanci da sauransu kamar yadda muka saba A yau rufe tafsiri za mu yi sannan kuma da walima buɗe baki na ban kwana da wannan wata wanda muke gayyatar kowa da kowa insha Allah kuma muna fatan ya zama kowa ya yi hani a mariya Allah ya karɓa mana Allah maimaita mana Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana a mizan da yake ba lokaci za mu ɗauko wata sabuwar sura doguwa za mu yi tafsirin shugabar ayoyin alkur'ani kaf wacce babu kamata a dukkanin ayoyin ƙur'ani wacce musulmi ke karanta ta a kowace sallar farilla wacce annabi ya ba da garantin cewa duk wanda ya kiyaye ta da karatunta a ƙarshen kowace sallar farilla to ba abin zai hana shiga aljanna sai dai in bai mutu ba surar da take garkuwa da kariya in mutum ya karanta ta ko ayar da take garkuwa in mutum ya karanta ta a lokacin kwanciya Allah zai turo mala'iku su yi gadinsa har gari ya waye da sauran falaloli na wannan sura ai na wannan aya bakan miyar ayoyin alkur'ani mai girma za mu fara daga aya ta 254 السورة تبيو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خلقناكم من قبل أن يأتي يوم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك إيمان أنفقوا, من أنفقوا مما رزقناكم كتير دقاء بند da muka azarta ندنجن دوكيوي da 'ya'yan itace da kuma sauran abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya huwa cewa bayansa a duniya to Allah ya ce a ciyar daga dangin abin da ya azarta ku da shi min ƙabli an yi a tiye yau tun gabanin wata rana ta zo labirin fihi wannan ranar ba yi da sayarwa a cikinta babu cinikayya a cikinta ba fatauci a cikinta wala khullatun sannan kuma wato babu abota ko amintaka da za ta ceci mutum ko ta fanshe shi wala shafa'a kuma babu alfarma a wannan ranar irin alfarmar da mutane suka saba yi a nan duniya walkafiru na zalimun kafirai su ne hakikanin azzalimai marasa adalci duk inda kafiri yake galibi to azzalimi ne domin babu wani linzami na imani da ke taka masa birki kawai san zuciyarsa shine linzaminsa to wannan aya Allah subhanahu wataala yayi kira na imani da'ul iman duk sanda Allah zai kafa wata doka walau tsakankanin mutum da mutum ko kuma mutum a karan kansa galibi Allah yakan yi kira na imani shi yasa Abdullah bin Mas'ud ابن غافل الهذلي القرشي كتشوا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعلها لها سمعك فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه لأن خالقك ورازقك ومولاك يناديك duk يا أيها الذين آمنوا ayyuhal كنوك سبدا لينبيو ko wani umarni ne da zai amfani ka duniya da lahira za a baka ko wani hani ne da zai cutar da kai duniya da lahira za a yi maka saboda ubangijinka mahalicinka shi yake kiranka Allah yakan kira wato masu imani yakan kira mutane ma gaba daya hakka fure ma yana kira ko ya kira musulmi to ya danganta da siyaqil aya akalar aya akan suwa take magana idan ana maganar ni'ima ta gaba daya ko jin hankali na gaba daya ga ayoyin Allah wannan akan kira mutane eh ya ayyuhan nasu kuru Allah alaikum ya ayyuhan nasu taqu alladhi khalaqakum min nafsin wahida يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تهكا duka dai waɗannan kiraye-kiraye ne da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa bayansa kala-kala a nan Allah kira masu imani saboda me saboda magana ake ta ciyar da dukiya da yaƙar zuciya da kuma yaƙi da rowa wanda Allah da kansa ya jinjina wa duk wanda ya yaƙi zuciyarsa ya murƙushe rowarsa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda wato aka bashi galaba da nasara akan tsantsar rowar zuciyarsa to babu shakka shine mai cin babban rabo domin wallahi ko a masu imani da musulunci jihadi da dukiya ba kowa da kowa ke yi eh dan adam duk sanda ka roke shi ko ka nemi ya bayar ɗaiɗai ne wanda zai baka gaba gadi bai yi tutsu ba bai yi guna-guni ba bai nuna alamomin kyama innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna sau da yawa mutum yakan yi kafafa da tunkaho idan ya ga ya taka tudu wato na kudi da matsayi yakan yi ɗagawa to ba mu ba har sahabbai zaɓaɓɓun bayan Allah Allah yana yi musu wato rankwashi ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal ana kiran ku ku ciyar domin Allah amma daga cikinku akwai masu rowa za ka ga mutum ya jajirce ahalus sunnati wal jama'a wajen tsaye da sunna wajen kiyaye sallah wajen karatu amma idan an zo aljihadu bil jihadi da dukiya wallahi illa man rahima rabbuk Ɗabi'a ce ta rowa da da da to in imanin mutum bai kai ba sai ga ya sha kwana shi yasa lokacin tajhizu jaishil usra da annabi ya sanya gidauniya saboda nisan tabuka kuma tafiya irin wannan yanayi na wato garjin rana tafiyar wajen kilomita 700 daga madina zuwa tabuka don haka annabi ya sa gidauniya kawai kawo to a nan ne aka gane masu imani abubakar ya ji ya fita duk kash ɗin da yake da shi a asusu ko akawun ya kwaso ya zube gaban manzan Allah bai bar ko cika ba don annabi ya yi jarrabawa ai ka gade sadaka don Allah yake ku. an fi so ma a ɓoye to amma me yasa annabi gidauniya kowa ya kawo a filin Allah fetal saboda a zaburar da sauran bayin Allah saboda kuma a yi tonon silili ga munafukai marowata makwambara mazambata masu zuwa lahira da kokon dambu in ji bahaushe abubakar na kawai ya ce mai wa iyalinka ya ce na bar musu Allah da manzansu Allahu akbar Umar ya kawo rabin dukiyarsa umar mai kawo yake na kawo rabi na baro iyali na rabi ko ya yi laifi kama da shi da wakar haifin tinkau eh shi abubakar ba shi da iyalin da zai bar musu ha to me sa ya kwaso gaba ɗaya musu mafalolo lolo ya wasu haka ha saboda ƙarfin imani e, in dai Allah ya gadan shi kai to yanzu yanzu ya baka mamaki ba kullum mala'ika yana fitowa yana Allahumma a'ti munfiqan khalafan ya Allah duk wanda ya ciyar ka mayar masa ka ninka masa wallahu yudha'ifu liman sha. tawakkali tawakkali ne imani imani wasu kuma irin su Abu Khaisama al-Ansari sun duba sun duba ba su da ko karfan fada sai je rumbun dabinansa sai auno tiya guda sai kawo gaban manzan Allah ya ce ga gudun masu biliyoyi suna yi masu miliyan sai na usman ya je ya koro raƙumi 950 ya kawo dawakai 50 ya kawo dinari had karansi dubu goma ya je gaban manzon Allah kudi azaji eh yanzu Allah ko ko kabu kabu 950 ka kawo sadaka aje a rika yin wa'azi ko ta sahu 950 ai kai hobbata ko yawa to amma su wato Allah suke duba kuma Allah shi ne mamallakin dukiya shi ya ba su saboda haka wato suke wannan bajinta to abinda ba a so kun ga Allah ya yabi irinsu abubakar Allah zai yi uti malahu Zakka. wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa a waje rabbihil a'ala wala sawfa yarda da sannu wallahi Allah zai masa kyautar da sai ya gamsu ya yadda haka Allah ya ce wala saufa sai da ya rantsi da sannu Allah zai masa kai yadda sai ya gamsu Allahu akbar wace dukiya ce ta kai wala saufa yarda wani matsayi ne ya kai wala saufa yarda wace duniya ce ta kai wala saufa yarda saboda me saboda ya amfani da dukiyarsa ya sai lahirarsa to kar mutum ya zama matsatsaku mai bakin tsiya gungun munafukai la ilaha ula wa la ilaha ula shi bai dumbuzo ya kamfato ya kawo mai yawan ba shi bai tsakuro ya ya fito ya kawo kaɗan ba kuma shi bai bar masu bayarwa sun bayar salin alin ba irin sabu bakar ya musu zinde unzuru ila hazal mura'i duk wannan meriyar wai dan a ce shi ne, shi ne ya je ya kwaso kudin kash gaba ɗaya ya kawo to an gani sannu wanda ya tsakuro kwanan dabino ya kawo shi ma bai kubuta ba daga sharrin munafukai unzuru ila hadal miskin Allah ku dubo wani miskini ba abinda zaka biyo Allah sai kwanan dabino guda ɗaya. <laughs> su fa ba abinda suke eh yaqbiduna aydiyahum hannayensu kankamura a makale kamar hannun jarirai indiyan siyasa ya tsabizu na aidiyahu su sun rike hannunsu gam a kawai shi ba rasa irin waɗannan gungun na mutane su ba su yi abin kirki ba kuma su ba su bar masu yi sun yi ba munafakai ke lahum alfu lisanun fala tadri ayyuha Matsatsa matsatsaku mai bakin tsiya ka san wato a ina gaskiyar take ba to shine Allah kuma kun gina yana da cikin siffofin mu'minai tun a farkon bakara a siffofi biyar din nan akwai al ku fi sabilillah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi wato baya burge shi a ce yana da tilin uhudu na zinari madarar kudi da suka kai girman dutsen uhudu ya kwana ba tare da yaciyar ba nace kuma duk wanda ya tara dukiya sai da na sani illa man fa'al hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda ya dinga dumbuzar dukiya ya miƙa nan haka ya miƙa nan haka ya miƙa nan haka amma ba a ce ka manta da kanka ko iyalinka ba a wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta rabanka na duniya kama wato in kuma ba ka yi hattara ba ka jibge ta kullum shaidan ya maka tattalin tsiya da barazanar talauci ga ka da 'ya'ya ga ka da mata ga ka da kaza kaza kaza kaza ya hana ka to shikenan in ka faɗi ka mutu kuma doke ta zama kwalelanka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu aljaza alawfa abinda kai wa kanka galibi shine naka amma wallahi in kana zaton sai ka mutu za a yi maka sorry for you yawwa su kuma waɗannan iyalan da kake wa addini rowa saboda su kowanne yana da bajet ɗinsa a wajen Allah kowanne yana da bajet ɗinsa da kasafinsa tun yana ɗan tayi a cikin gyatumarsa ɗan kwana 120 Allah ya riga ya game masa bajat ya yi masa kasafi abinda zai samu lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da kuna tawakkali akan Allah hakikanin tawakkali da Allah ya azabta ku kamar tsuntsaye tsuntsaye akwai wanda ya fi tsuntsu tawakkali ha tsuntsu yana da rumbu tsuntsu yana da house tsuntsu yana da buhu tsuntsu yana ajiye abinci don gobe ya yi haka zai zo ya kwana da ɗanfararren ciki amma da ya tashi fur ya zagaya sai da ya har ma ya guziri ga 'ya'yansa cikin sheka ya kawo musu kullum haka kullum haka kar ku zama kamar tururuwa kullum tana jigila da dako ta tattaro abin da ba za ta yi amfani da shi ba ruwan sama ya zo ya wargaza shi ya lagalgaza shi ta fito da shi ta shanya kuma ta sake kwasa kuma ba za ta iya cinyewa haka ne to shi sa Allah yake jan hankalinmu a nan mu ciyar ya kamata a ce muna da kalca kullum ka ware naira ɗari ko naira hamsin tafi sabilillahi kullum wallahi za ka sha mamaki amma kullum aka ce fi sabilillahi sai dai kawo uzuri da goce-goce da noke-noke wannan ɗabi'ar munafakai ce wallahi tallahi munafiki ne yake marowaci matsolo annabi ya ce sun malata jiduni bakilan wallahi ba za ku same ni marwaci ba in ji manzan Allah amma kai kullum aka ce fi sabi sai da ke ta kawo uzuri sai dai kullum ka zama randa kina daka sai dai ba a zuba miki ruwa ki wannan ba dabiyar musulmi ba ce in kana da hali ka kamfato ka bayar in ba ka da hali ka tsakuro yanzu ga wanda ya ba da kwanan dabino Allah subhanahu wata'ala ya dawwamar da ambatansa da yabansa a cikin Qur'ani allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allah minhum Allah ya bashi kariya daga zunɗe da zamban da munafikai suke masa sannan Allah ya yabe shi cewa ya ciyar da iya bakin karfinsa wallazina la yajiduna illa juhudahum to to kai ba kai kowanne ba kuma gwargwadon hidimar da kewa addini gwargwadon ƙimarka da mutuncinka a wajen Allah wasu mutane shekara dubu sun mutu amma kamar in ka je madina ko makka za ka same su kar mazazai kullum ana yabansu ana shi musu albarka ana musu addu'ar alheri wannan aikin da suka yi فالذكر للإنسان عمر ثاني دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني annaba suna roƙon Allah Allah ya bar musu kyakkyawan baya kuma gashi nan da an yabe su ai musu addu'a a shi musu albarka to aikin da suke wa addini shi ja musu wannan amma nawa ne waɗanda suke katafaren mulki irin su fir'auna yadda ake cewa yanzu yanzu fir'auna sai zo na sa a yanka jinjiri dubu kuma ba wanda ya sai ce ofan balle a yi zanga-zanga manya to amma da takaici ya mutu da kuttu da bakin ciki duk da wannan katafaren mulki yana balo koko a yi masa rai billazi menene amanat banu isra'ila wa anal mun kafin ya ce la ilaha illallah jibril ya danna kan kafiri a cikin ruwa ya kama kiran habu ka san wanda ruwa ya ciwo sai ta kiran habu in yayi katakata yana ha haka da yana tinkaho da wannan kogin alaysa li mulku misra mulkin misra bana wa bani wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan ƙoramin na nilu ba ƙarƙashin mulki na suke gudana ba afala tubsiruna ko ba ka gani ne Abin da ya tinkaho da shi fa Allah Allahu al min fauƙiyar asihi sai Allah ya sa wannan ƙoramar da ya tunƙaho da ita ta zo ta bi ta kansa to haka mulki da dukiya wallahi ba su ne jin daɗin duniya Allah da yawa masu mulki ko masu dukiya sai sun sha kwaya suke iya bacci kai ka farkon dare da kaje ka bingire suke ta munshari kai da soki ba abin da ya shalle ka saboda babu nauyin kowa a kanka don haka dai Allah yake cewa ya ku masu imani ku ciyar daga abinda muka azarta ku da shi tun gabanin walwuni bai zo ba wanda a wannan wunin in ya zo wato abokantaka da kuma soyayya irin ta duniya ba za su yi wa mutum rana ba hakanan kuma babu alfarma yadda ka saba a najeriya in ka kwaso ta da zafi ka je ka kama kafa da wani babba ya maka alfarma a can babu ko a talakai wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lah sai ga wanda Allah ya amincewa wal kafiruna hum adh-dhalimun in kana neman tantiran azzalimai to su ne kafirai duk inda kafir yake babu wato in aka tafi aka tafi aka tafi sai ka ga burbushin zalunci a tare da shi dan ba shi da hasken imanin da zai saita shi sai ya ga cewar ya ƙaƙaba maka wata doka ya ƙaƙaba maka haraji shi ya je warka jami da guminka ya ƙara tatse kai ya matse kai ya matse ka kuma a haka din ma a zo ya maka ƙwange. ya kwange maka albashi ya kwange maka salari ya wawushe maka fensho da garatuti bayan an tsotse ka tun da ƙuruciyarka har sai da ka fara kaiwa raga amma ba tausayi a tsarin kafiri to su kuma abin takaici namu musulmin sai suka zama raƙumi da akala bai ta zaizai a hannun waɗancan kafirai su ma sai su ɗauko polisi irin na waɗancan Allah ya gargaɗi musulmi musamman shugaba karya kuskure biyayya ga arna kafirai ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wannan magana ake da shugabanci in dai shugaba zai biyayya ga kafirai da tsarin arna to wallahi tallahi ya saudi musulunci bai bawa. al'ummar musulmi haraji ba haramun ne a ba musulmi haraji ba musulunci ba musulmi abin da aka ɗora masa shi ne mai zakka da kuma al'infaq a al-tattawari zakka wanda ya kai ya ba da zakka masu babban aljihu su bayar ba haraji ba wanda bai kai ya da zakka ba ga fannoni na ciyarwa amma haramun ne haraji a ƙaƙaba wa musulmi an gane duk da cewa akwai yanayin da gwamnati za ta iya wato karɓar wani abu amma ba da sunan haraji Kafarai da suke zaune ƙarƙashin daulolin musulmi suke cin gajiyar roman a daular musulunci su ne suke biyan haraji hatta yi otola jizyata an yadin haka Allah ce su biya haraji a kaskance tunda sun ƙi bautar Allah to a kaskantar da su ta hanyar karɓar haraji daga wajensu sannan kuma duk yadda kai da kafiri sai ka ga burbushin zalunci a tare da shi Allah tsare mu Allahu la إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan aya mai take da lakabin ayar kujera ko kuma ayar karaga a sunan kujerar sarki karaga to anan kujerar sarautar ubangiji sunanta kujera ko karaga ha karaga yawwa domin ana maganar karagar ubangiji idan dai kujerar sarkin duniya ta fi ƙarfin garin kujera sai karaga to yana kuma ta ubangiji rabbul arbab wa malikul muluk annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin bukhari wanda al-abbas ibn abdul muttalib ya yake cewa tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiyar shekara ɗari biyar ta wurin sama ta ɗaya kafin a keta a wuce tafiyar shekara ɗari biyar haka zuwa sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sannan bayan sama ta bakwai da tafiyar shekara ɗari biyar sai alkursi kursiyin ubangiji aka tambayi ibn abbas mai kursai a tafsirinsa ya ce mawubi'ul ƙadamaini shi ba ma karaga ya fassara kursi ba idan sarki yana kan karaga ai akwai wani ɗan dandamali ko ɗan dakali da yake ɗora ƙafa ko ne sunansa Allah bai ɗan dandamalin nan da sarki yake ɗora ƙafa kasan saboda tudun kujerar sai an mata wani ɗan step wata takala eh to wannan matattakalar in ji ibn abbas ita ce al-kursi yace da za a dunkule sammai bakwai da kasai bakwai a jefa cikin kursi kamar ka jefa kwandala a cikin saura ko a cikin duhuwa haka za ta lankwame su ta haɗe su bayan kursi da tafiya shekara ɗari biyar kuma wani tafkekken kogi ne a sama shi ma mai kaurin shekara ɗari biyar bayan keta shi al'arshin ubangiji da aljannar firdaus su ne aljannar firdausi al'arshin ubangiji shine rufinta silin ɗinta ko pop ɗin aljannar firdausi ‘yan firdausi suna jin wato motsin alƙalami na ƙudura na ubangiji yana rubutu amma daga kan al'arshin nan ba abin da yake ɓoyewa Allah na bayinsa a duniya tafiya shekaru ke kenan ɗari biyar sau biyu to dubu ɗaya sau bakwai dubu bakwai to sai a yi gwari-gwari nan tazarar ɗari biyar kaurin ɗari biyar har sama ta bakwai haka ke kenan daga nan tafiya shekara ɗari biyar zuwa alkursai daga nan tafiya shekara ɗari biyar zuwa albahar wa kana arshuhu alal alal ma to haka Allahu akbar buwayi gagara misali wannan sura ko wannan aya ta kursai mun yi bayanin falalata darajar ta ko babu wata aya da ta kai kimata qur'ani an gane in dai maganar ayoyi ake yi to babu kamar ayatul kursi a duk ƙur'ani in ko magana darajar surori ake yi to babu surar da ta kai darajar suratul fatiha sai kuma suratul ikhlas amma aya babu aya kamar kursi annabi ya tambayi ubai ya ce hal dari ko ta alam ayyi suratin ko ayyu ayatin ma'aka azam fil ƙur'an. sai ya ce Allahu la ilaha illahu alhayyu sai annabi ya bugi kafadarsa yace kai madalla alashi shi albarka ilimi wato ya zame maka tushen farin ciki Allahu shi Allah la ilaha illahu ba wani abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi alhayyu rayayye alqayyum dawwamamme duk waɗannan siffanta Allah ke tauhidul asma'i was sifat Allahu gauran sunan Allah ke babu wani mai suna irin na Allah hal ta'lamu lahu samiyyan shin ko ka san wani takwara mai suna irin na Allah ka taba jin wani ana kiransa Allah eh an ce akwai wata mace mai shegin kinibibi da ta haihu sai ta rada wa sunan ɗanta Allah ba je ko ina ba Allah ya rafke shi kashe <laughs> eh, annabi ya ce Allah mai kishi saboda haka duk sauran sunayen wato in ka duba su a sifofi ne na wannan Allahu da هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهد دو أن سفوفين الله أي ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها Allah yana da sunaye kyawawa, ku roƙe shi da su, an gane? yauwa to a nan Allah ya fara bayyana kansa Allah ya bayyana kansa a nan cewa shi shi ne abin bauta al'ilahul haq wato abin bauta na gaskiya alhayyul qayyum abin da ya sa ya cancanci bauta da gaskiya a dukkanin wanda ake bautawa kaf ko mutane ko aljanu ko gumaka ko bishiyoyi babu wanda yake da waɗannan siffofin guda biyu alhayatul abadiyya a sarmadiyya alqayyumiyya a daimumiyya ya zama raya yayin rayuwa mutuwa sai Allah fatawakkal ala alhayy alladhi la yamut shine rayayyen da baya mutuwa alqayyum wanda yake tsayayye jajirtacce tutur har abada baya gajiyawa ba a neman sa a rasa shi ya kamata ka bauta amma duk wanda ka dogara da shi ka kama bilhu wataran za ka neme shi ka rasa shi wataran kana cikin bukata ya bungire bacci ko ta annabi ibrahim alaihi salam da ya gara na ya ce a ubangiji na falamman afalat da aka neme ta aka rasa ya ce kai la'ushibbu ni ba na san ubangijin da yake lekowa kuma ya likimo a neman sharaf idan lokacin bukata ta zo bai leko ba ya za a yi ta ya zama jula-jula saboda haka wannan tadirijiyan haka ya ja su don wato wofintar da tunaninsu mutum ya sassaka gungume ya zo ya nemi masa sujjada ko ta sai na umar ya ce lamarin jahiliya akwai ban kaura mutum ya zauna ya cura tunkuza ya yi mutum mutumi na tunkuza ko ba na gyada ba na dabino ya zo ya ajiye shi kuma ya nemi masa sujjada yana ya ubangiji ka taimake ni tunkuza ce fa shi ya cura a basa ɗazu-ɗazu kuma saboda tsabatsiya idan hantsi ya dubulu da shi cikinsa ya fara kikar-kikar sai ya kama kan ubangijin tunkuzan nan sai ya balle sai ya lankwame can ya lankwame hannun can ya lankwame da ƙarshe dai ya lankwame ubangiji to kaga ya zama fafalolo ko to wannan shi yake nuna gazawar dukkanin ababen bautan da ba Allah ba don haka Allah ya siffanta kansa a nan da alhayatul abadiyya da kuma alƙayyumiyyatu da'ima Allah shi ne rayayye na har abada kuma tsayayye jajirtacce wanda ba a nemansa a rasa ai wannan siffa ta isa a bauta mai ta ha? to kuma sai siffa ta gaba da ta cancantar da shi a yi masa bauta la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wato asina jangadi wanda shine Auwalu marahilin nau bacci yana da matakai kala-kala tun daga zero level har ya zuwa 100 level yadda ka san mota ko babur za ka tayar da shi totur ɗinsa yana zero kamar ɗa ya tafi daga zero ten twenty har ya zuwa ɗari ya ƙure gudu ko to haka bacci Allah ya shirya shi mataki-mataki zero level na, bacci shi ne me sina hey, eh, sina ko kuma na'im sannan akwai akwai al-ghatid akwai as akwai al duka sunayen bacci ne da matakansu idan mutum ya kai kolu-kolun bacci al-ghatid yana mun shari kwar kwar kwar kwar kwar kwar wani bai san me ake da shi wani kuma a cikin barcin za a dinga drama da shi sai ya tashi ya zura a guje ko ya ɗau wannan ya ajiye a nan ko ya ji sha ruwa wala da bacci ki. in ya farka zai ce maka shi wala bai san an yi ba ko babu irin waɗannan eh akwai to sai Allah ya kore wa kansa dukkan bacci tun daga level 0 har ya zuwa koli-kolin bacci ba siffar Allah bacci shine wata rana annabi Musa ya nishadi tunda ya samu dama yana ganawa da manya jalla jalalu sai ya ce ya ubangiji wai baka dan rintsawa ne ka huta to wannan tambayar tunda tambaya ce ta dan lele sai aka ce bari a bashi ansa aikace musa ka je ka nemo kwalba ko kofi na karau ka zuba ruwa a ciki sai da daddare aka bashi aka ce rike kare kuskura ruwan nan ya zube annabi musa yana tsaye yana tsaye misali karfe sha biyu karfe ɗaya bacci yana kama farmaki yana girgijewa ina ai can bai san sanda karau ya tarwatse tarwatsa ruwa ya zube kwalba ta fashi ya tashi yana yan matsa-matsan bacci da abin nan aka ce ya musa ya aka haka ya ce wallahi ya ubangiji gyangyadi ne sace ina ta ƙoƙari ya ce to da ni zan gyangyada kamar yadda ka yi haka sama da ƙasa za su kilashin tarot inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula da Allah yana gyangyadawa da sama da ƙasa sun tarwatsi to amma ba siffar Allah bace yayi bacci ko ya gengeda a gaya mun wani abin bauta da baya gengedawa baya shurawa akwai babu don haka wannan siffa ce ta Allah wato siffa zatiyya bai kamata Allah ya bacci ba lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard dukkan abin da ke sama ko sammai da abin da ke kasa ko kasai nasa ne shi Allah khalqan wa mulkan wa abida mulkin Allah ne halittar Allah ce sannan kuma bayin Allah ne duk abin da yake cikin duniya kaf shi yasa wani da yazo yace shi wallahi yana so ya daina saban Allah amma ya kasa ya je tambayi wani malami tambaya ta galas ya ce ba matsala in zaka ka saba Allah ka fita daga cikin duniyarsa kawai ka je ka ta saban duk yadda za ka yi amma ka bar duniyar ya ce ah, to ina zan je ko ina na sani ka shan bar duniyarsa ya ce to yanzu kai ba ka da kunya kana cikin gidan mutum kuma ka ne masa abin da baya so kana tsokanarsa ya maka alfarma ya baka daki a cikin gidansa ka yi halarci kenan ya ce ah. ya ce to yace haka kuma za ka saba Allah ka gudu ka buya inda Allah ba zai ganka ba shikenan baka da matsala yace yace akwai inda za boye wa Allah yace to yanzu kai baka jin kunyar idan Allah yana kallon ka yanzu ko babanka da ya haife ka yace ce karkai kaza akan sa sai ka zo ka kaza din nan ka saba masa kana da hankali kuwa ya to ya kuma in za ka sami Allah idan ya turo mala'ikan mutuwa zai karɓi ranka ka zura a guje ko ka shiga wani wajen da mala'ikan mutuwa ba zai iya cin maka bai ce kai bayan Allah ce aina mata kunu kumul mautu walau kuntum fi burujin duk inda kuke mutuwa sai ta cin muku ko da kuna cikin buruj wato irin tawas ɗin nan manya-manyan gidaje Uh, five star seven star da wanda suke da underground su ne a branch irin na makka daura da ka'aba nan a branch burju sa'a inda international agogon duniyar musulunci yake waɗanda suke da wajen seven star, to ka je ka shiga irin wannan ginannin haɗaɗɗin gini gidaje ka je ka ɓuya mala'ikan mutuwa ya ce kawai wane mutum ya ce to kai na kayyade da mala'ika mutuwa zai zo kuma kana sabon Allah don haka komai na duniyan nan na Allah lahu ma fi samawati ma fi al to bayan da Allah ya gama ambaton wasu daga cikin siffofinsa da sunayensa sai kuma ya sako a duniyar mutanen ma wani zai ci alfarmar wani a duniya kamar da muke gani ko wani ya ci alfarmar wani wani ya tsuguna ya haihu wani ba don wane ba da ba a samar da kai ba kuma sannan wani ya ci alfarmar wani ya samu aiki asirinsa ya ruhu da shi da iyalansa wani wani alfarma ya sa shi a makaranta ya kore jahilci ya samu ɗaukaka wani wani alfarma ya samu appointment ko ya samu offer ko ya sami mukami duka alfarma ko kowa ni ya maka alfarma ya sama ma kujerar makka baka taba hawa jirgi ba tunda kake amma albarkacin wani ka hau kalula ka yi cilin a duniyar sa duk alfarma to haka lahira wasu na cin alfarmar wasu da izinin Allah eh da izinin Allah za ka zo jahannama ko birki babu amma alfarmar wasu bayin Allah tarske ka za a yi ceto kowa da kowa tun daga kan annabi adam har zuwa malam na ƙarshe kowa sai ya ci alfarmar wa annabi muhammad cikin abubuwa bakwai da Allah keɓance manzan Allah shi kaɗai ya ce wa wutaitu shafa'a a shafa'atul uzuma babban ceto wanda wato zai ceci kowa da haka ai an yi watsi da mutane shekara dubu hamsin kowa ba sai annabi ya zo ya ceto ba sannan za a girka siraɗi a zo a saurari mutane da ku an yi watsi da su to Allah ce manzon lazi ya shawo hu wai isa ya ceto ko ya nemi alfarma a wajensa illa bi izinihi in ba da izininsa ba ya'lamu ma baina aidihim Allah yana sane da duk abin da yake gaban bayansa wa ma khalfahum da abin da yake bayansu duka Allah yana sane ba abin da yake buya ga Allah wala yuhituna bi shay'in min ilmihi amma su bayan Allah ba su isa su kewaye wato ilimin Allah da komai ba yanzu Allah ya san ka kai dan wane ne jikan wane ne har ya zuwa kan annabi Adam duk Allah yana da wannan detail kuma ya san kai din me zaka zama a gobe me zai same ka har ya zuwa tashin alkiyama duk wannan ilimin Allah yana da shi kai kana da irin wannan ilimin da ya shafi Allah ha ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Allah ya ce ma utitu min al-ilmi illa qalila duk abinda zai faru nan gaba Allah ya sani amma su bayi ba su isa su kewaye ilimin Allah da komai ba sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da su shi ne illa bi masha wasu a kursiyi hussamawati wal'ab ga maganar mutu da ta zo wato karagar Allah ko kujerar al-kursi ta mamaye sammai da kasai kaf in an jefa kwandala a cikin saura to haka sama da ƙasa kursi za ta lankwame su saboda girman alkursi Allahu akbar wala yaudu hifzuhuma kuma duk da haka wato kula da sammai da kasai baya yi wa Allah nauyi baya gajiyar da Allah jalla jalalu yanzu kai in aka baka ga ga ga yalla wayanan saraki mai unguwa ka tambaye shi yadda yake shan gwarama wajen kula da unguwa ɗaya tak to shi Allah wala ya udu hifzuhuma kula da dukkanin sammai da kasai gaba ɗaya da abin da yake cikin su ba sa cazawa Allah ba sa yin nauyi ga Allah ba sa kuma gajiyar da Allah subhanahu wata'ala saboda shi Allah ganiyyu zati bai halitta ba sai da ya shirya wa huwa al-aliyyul azim kuma Allah shine madaukaki na kolu koli al-azimu kuma shi ne mafi girma ga ɗaukaka ga girma me bambancin ɗaukaka da girma dubbi ne ko duk ɗaya me bambancin girma da ɗaukaka ya eh, yanzu wani misali ai ya girma ya yi shekaru ya kai shekarun girma amma kuma fafalola ne a cikin al'umma ko wani kwaɗan findaro a ɗan ah, kwiciti a shekaru amma sama ko sai ga dattijai wanda suka haife shi suna mai ko don haka ita ɗaukaka daraja rafi'ud rafi'ud dhul arshi yulqi ar ruha min amrihi kaga sai aka jero rafi'ud darajati Allah shine mai daga darajojin bayinsa ko shi ne yake jefa a ruwa ko ya aiko mala'ika jibril saboda haka dukkan daraja daukaka ce amma ba dukkan daukaka ce ai ba dukkan girma ne daukaka ba to shi Allah ga girma ga daukaka ga daraja qulu qulu wallahu ta'ala ala wa ala صلى الله وسلم wa على محمد wa وصحبه أجمعين الحمد Alhamdulillah. kamar yadda muka wadatun tun farko wannan shine cikamakin tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan na bana muna fata allah ya karba mana allah ya sa na mizani allah ya ba mu ilimi mai amfani allah subhanahu wata'ala ya ƙara ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin mu da alkur'ani allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin ahalin ƙur'ani bayinsa na kwarai na hannun damansa muna amfani da wannan dama domin mika godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula wanda ya ba mu ikon gabatar da waɗannan majalis ramadaniya alƙur'aniya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa makunna linahtadiya laula an na Allah yau. ba mai isa mu ba don da shirya Allah ba na biyu na so ne amfani da wannan dama na miƙa mu ga musamman kwamitin masallaci wanda shi ne sitiyarin da ke gudanar da al'amuran wannan masallaci mai albarka a bisa tsayuwa ta daka da jajircewa a wajen gudanar da al'amuran wannan masallaci da karatuttukansa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa musu a haka kuma waɗanda suke hadiman masallaci a tun daga jagorancinsa da limancinsa da ladancinsa da kula da tsaftarsa da 'yan agajinsa duka Allah ya saka kowa da alheri Allah ya sa a mizani haka kuma muna addu'a ta alkhairi ga dan uwa Shehu malami a sheikh al-imam ja'far salih an-nigeri an-nigeri wanda ya taso ta kanas tun daga babban birnin nigeria mai inda yake karatunsa na phd domin ya zo ya ba da gudunmawa ta riƙe wannan tafsiri ya tsallako kuma yana wani tafsirin fa a can ya figo ya finciko ya ce ya daɗe rabansa da cigawa da kuma wannan masallaci a matsayinsa na na'ibi na farko na limancin juma a wannan masallaci haka shi ya zo tun kurkur babu uwar gida ba amarya kuna gani ma a masallaci yake kwana to wannan duka sacrifice ne da kuma tabhiya Allah ya bashi lada kuma ya sa mana a mizani gaba daya ah, haka kuma dukkanin wanda suka bada gudunmawa ta kowace fuska Allah ya saka musu da alkhairi kamar da na faɗa insha Allah yau mun rufe tafsirin maza amma taro na rufewa gaba ɗaya gobe za a yi da safe tunda ya hada hadda mata taron yamma mata ba za su iya zuwa ba saboda hidimar bude baki da aikace-aikacen gida yawo shi yasa muka mai da taron rufewa da raba tallafi kamar da muka saba gobe da safi karfe goma insha Allah ta'ala Allah ya datar da mu waɗannan bayan Allah su ma kamata mai musa addu'a gwamnatin Saudi Arabia yawa man la shukurin nasa la la waɗannan bayan Allah duk duniya ban yi zaton akwai gwamnati mai taimakon musulunci irinsu ba saboda idan kuka ga tantan na wannan dabinin da suka turo da sauran abubuwa da suke ta yi wallahi tallahi sai dai kurum mai musu addu'a ta alkhairi hatta wannan bude bakin da za mu yi yanzu kusan su suka ɗauki nauyinsa tun daga ƙasa ƙasa ƙasa da ƙasa ake aikowa ta hannun bayan Allah amintattu su kuma su isarwa da sauran bayin Allah su Allah saka musu da alheri Allah kuma ya ƙara kare saudiya da sauran garuruwan musulmi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala wa ala ali Muhammad ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين